أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يورانا الجمعة wata ramadan yana da kwana takwas ko tara kai shekara ta 1436 yau kuma ranar 27 ko da shida mun kara a can mun rage a nan da 26 ga watan 6 shekara ta 2015 miladiyya yau wannan shine zaman mu na bakwai darasin mu na bakwai zama na tara a cikin suratul an'am wanda muna kan bayanin ma'anonin faɗin Allah subhanahu wata'ala da alaran ma ya karanto mana a aya ta 142 wa min al'an'ami hamulatan wa farsha ah, to mun karanta fassarar mun zo wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bibiyi khutuwati shaytan hanyoyin da shaytan yake zana muku innahu lakum aduwwun mubin to ya sai muka ce yana da kyau mu yi nazari akan waye shaitan sannan mu ji me yake kutuwa ta shaitan a abin da muka faɗa a jiya cewa malamai sun ƙara juna ilimi akan me ake rufe da shaitan wasu suka ce asali ash-shaitan kalma ce ibriya wato an arwata ne daga yaren hebrew shi ita kuma kalma shi kuma yaren al'ibriya yana kusa da larabci amma ba za ka ce larabci ya fi shi daɗewa ba domin kamar shi ne yaren da yawancin annabawa sun yi magana da shi kamar annabi ibrahim da sauransu kamar yadda wato dalilai na tarihi suke nunawa to su a wajensu idan aka ce a shaitan a yaren hebrew din yana nufin wato gagararre duk abin da yake gagararre to abin da ana nufin shaidan da shi sannan kuma addinai da yawa sun ɗauki shaidan a matsayin halitta wacce ta saba wa al'ada wanda kusan shi ne tushen kowane sharri da kuma rashin albarka ta rayuwa mu kuma addinin musulunci ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci shaiɗan a wurare daban-daban kamar yadda zamu ji wasu daga cikin wuraren wanda kuma mun san da abin da ake ambatan shaiɗan da shi wasu kuma suka ce a a yaren hebrew din in aka ce a shaiɗan ana nufin duk wani wanda yake abin tuhuma kuma wanda yake iya tunkarar abu zuwa abin abin da yake iya muqawama shine confrontation in dai zaka iya confronting din abu to a wada yaran su to mutum shaydan amma addinin musulunci ubangiji subhanahu wataala ya gwada mana cewa shaydan aljanni asalinsa kuma sa'an nan halitta ce da aka yi ta da wuta wanda asalinsa ba mala'ika ba ne amma yana cikin mala'iku mana ya kasance a wani lokaci tare da mala'iku sannan daga baya Allah subhanahu wata'ala ya tsine masa albarka ya kore shi to musulunci ya samu wannan ma'anan ne daga asalin kalmar larabci ta ashatanu wanda kalmar ashatanu kuma kamar da suke cewa shine nisa nisan abu da zurfinsa to kasancewar zurfin sharrin shaitan da kuma nisan nisansa daga rahmar Allah yasa ake ce masa ash-shaytan kamar yadda muka kawo baitin an tarata ibn shaddad ajiya wanda yake cewa wala qad shafa nafsi wa abra as-suqumaha qilul fawaris wa ka an tara aqdimi yad'una an tara warrimahu ka annaha ashtan bidirin ashtan jam'i ne na shatan shatan din kuma shine gugan da yake da igiya mai zurfi wacce ake sata a cikin rijiya fi labanil adhami wasu kuma suka ce a'a kamar yadda Abu Ubaid Abu Ubaid yake faɗa wanda ɗaya ne daga cikin masana lugha wanda ana koma zuwa gare su wajen fassara kalmomi da asalin ma'anarsu a Qur'ani yake cewa inna shaytana abinda ake nufi da shaytan kullu atin duk wani wanda ka san atin azzalimi mutamarrid kangararre min insin aujin ko mutum ko aljaddu wanda ya zama azzalimi kangararre za a iya kiransa shaidan kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa kadhalika ja'alna li kulli wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jin Allah ya ce wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin haka zalika kowane annabi da ka sani mun sanya masa aduwan maki magauci suwaye magautan annabawa shayatin shaytanu ne na al'insi wal jinni mutane da aljan kai nan akwai shaytanu a cikin mutane akwai shaytanu a cikin aljan aljanu yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli wato wasu sashin su bangaren su yana yin wahayi zuwa ga bangare na ƙawata maganganu gururan na ruɗi walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu fadarhu wa ma da Allah ya ga dama da su ma ba su shaidancin ba sai Allah ce da maza su ka kyale su da abin da suke kirkira dan haka anan ma'anar shaidan shine mutamarridun asi duk wanda yake kangararre azzalimi ne kusa gona da iri shine shaidan الراغب الأصبهاني أتكلم كتاب مفردات Kur'an. wanda littafi ne shi ba tafsiri ba ne amma yana bibiyar ya ɗauki dictionary ne na ƙur'ani ƙur'ani dictionary ne duk inda kalma ta sai ɗauke ta ya faɗi ma'anarta kamar yadda ta zuwa ƙur'ani to da ya zo ta faɗa ma'anar shekan ya ce kuwa kullu zai sifatin zanima duk abin da yake da sifa wacce take mara kyau min insani ko dai mutum ne au ne ko aljan au hayawan kai ko dabba ce ma au Eh, na'am yake cewa kullu zamimin zamman mutlakan duk abin da ka san ba a san sa ma za a iya ce masa shaitan wanda kuma dama wato idan sai zanto ko abu ne ana so a tsorata a nuna yana da tsoro sai a ce masa kamar shaitan saboda ba ba wanda ya taba ganin shaitan amma abu ba shi da kyau sai a nuna kamar yana da alaka da shaitan ubangiji subhanahu wata'ala bayan ya faɗi aljanna da irin ni'imomin da Allah ya tanadar wa bayi a cikin aljanna sai ya amfani da kalmar shekan da irin wannan ma'ana bayan ya faɗi matan da za a ba wa 'yan aljanna da irin biyar da za su sha da sauransu sai Allah ya ce kul a zalika khairun nuzulan kul a zalika khairun nuzulan an shajaratat zakum Allah ya ce wannan abubuwan da muka sai muka muka halitta muka gaya muku shi ne ya fi alkhairi a matsayin liyafa da za a yi muku ranar lahira ko ku kun fi son shajar wata bishiya ta azzakum inna ja'alna fitnatan lil Allah ya ce to lalle ita bishiyar zakkum tana nan mun sanya ta ta zama jarrabawa da azaba ga azzalimai inna shajaratun takhruju fi aslil jahim kamar ka yi da ka ce ya ubangiji ne sai ce shajaratul zakum sai ce inna shajaratu ita wata bishiya ce takhruju fi asli jahim wata take fitowa a can cikin wutar jahim طلعها كأنه رؤوس ta كذلك da الجنة طلعها hudarta hudar bishiyar zakum ka annahu ru'usu shayatin in dan ta kamar kan shaytani kai ka san dai duk da ba a taɓa ganin shaidan ba amma an san kai shaytani ne zai kyau kuma da ma laraba sun saba in suka so su muzanta abu sai su bar dai abin da ba a ganin sa kamar yadda Ibn Qayyim yake cewa fa asbahatu ma'shukan wa asbaha ba'laha alayhi al-khitamu sayyi'a dhann wal al bari يغط غبيق الذكر wal خناقه laysa bi ليس ayaqtulani ayaqtulani wal والمشرفي مبادعي ومسنونة زرق كأنياب Wai ويا جاي فرتنشي لما تروني yace shi sai ya waye gari ya ji daɗi yana cikin shauƙi mijinta kuma ya waye gari wato alaihi alqitam damuwa ta mamaye shi sai azzanni yana mai munana zato walbali da zuciya ran ta ya ɓaci ya yana gurnani ga fiƙal bikin ko albakiri irin gurnanin da amalar raƙumi yake yi in ya fusata shidda ya ce bakin cikin sa ya tsananta damuwa ta yi masa yawa shi mijin ya ji an ce in roƙar ya haura wajen matarsa li yaqtulani wai yana nema na ya kashe ni wani wal mar'u laysa bi Ya ce shi ko ba wa irin wanda zai iya kashe ni ba? Ya ce a ni? kana jin zai iya kashe ni wal mishrafi madaji bayan ina kwana da mashi irin na ƙabilan masharifa da shi nake ta da kai wa masnunatun sannan kuma ina kwana da wuka zurkun wata take baka irin domin anan al-azraq bi ma'ana al-aswad kamar yadda Allah ya ce wa nashurul wa nashurul wa nashurul mujrimina yawma Allah ya ce za mu tashi mujrimai masu laifi a wannan ranar bakake irin isa gansu to wa masnunatun zurkun da wukake mu da hausa muna cewa irin babbar bari ya wukan nan zurkun wacce take baƙaƙirin ka aniyabi adwali in ka kalle ta yadda ka san haƙorin fatalwa to ya taɓa ganin fatalwa kawai dai ana so ana maka ta kai maka ta wajen muni da shi sa akan Allah ya ce ka huru ru'usu shayatin kenan kamar yadda Rabiul Asbahani ya faɗa shekan duk wani abu da yake da muni ba a san ana iya kira ta shekan mutum ne shi ko dabba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa bakin kare shaytani ba wai dole ne ya zanto aljani bane amma ko da ba aljani bane shaytani domin kalmar shaytan tana zuwa da ma'anar abin da ya munana ba shi da kyau balle kuma wato dalili na ilimi ya tabbatar da yawancin bakaken karnuka aljanu in kuma su zama aljanu wato suna tare da aljanu a koyaushe alkalbul aswad shaytan manzo Allah sallallahu alaihi to dan yana da suna akwai sunansa na yanka shine iblis sunansa na yanka iblis wanda idan aka ce iblis tana tuno wata halitta mai takama da girman kai da sako da kangarewa sannan bai bai take da tsiyayya ba wanda yake son ga hassada ga ƙarya ga ƙasarwa ga muni da lalaci ga yaudara da sauransu wanda wannan sunan shine sunan da Allah subhanahu wata'ala a afwan shine sunan da muka san shaitan an sa wa shaitan shi to aka ce me me ma'anar iblis wasu suka ce asali iblis kalma ce ibrikiya wato kalmar sai ta greek wanda asalinta daga kalmar diabol diabol to daga nan sai yanayi na kanikanci na yare ya taso da ita daga diabol ya komar da ita iblis in ka kula daga diabol zuwa iblis dan bambancin kaɗan ne ko kuma har yanzu a turan sama duk abin da yake da alaƙa da shekan wani shekana ana ce masa diagon abin da yake akwai shekana a cikinsa satanic kuwa ko da haka diabolism aikin abin da yake da shaitanci ke wanda akwai shekiyanci a ciki wasu kuma suka ce a kalma sai ta larabci asalin ta min albalas albalas kuma shine ɗaya bai tsammani da fidda raina daga rahama ubangiji subhanahu wataala yake ba mu labari a cikin suratul an'am hatta idza farihu bima utu hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun Allah ya ce wato lokacin da falamma falamma nasu ma zuke lokacin da suka gala abin da aka yi musu wa'azi da shi fatahna alaihim abwaaba kulli shay sai muka ce tun da sharri kuke so da yaudara bari mu muku abin da muke iya ba Allah ya ce suna sai Allah ya bude musu kofofin arziki ta ko ina suka dinga laftar arziki ta idza farishu bima sai da suka dinga fariya da abin da Allah ya ba su suna jin daɗi suna farin ciki akhadnahum bagata sun saba da jin dadin kuma sai muka dalike su ba zato ba tsammani su buga sun su buga can suka rasa hanyar fita hun idahum su sai ga sun ɗebe tsammani kaga min ablata yublisu idlasan ma'qudun min al-balas wal iblat dan haka iblis shine wanda ya ɗebe tsammani daga rahamar Allah subhanahu wa ta'ala wanda kuma hakika shi iblis ya ɗebe tsammani daga rahamar Allah subhanahu wa ta'ala tunda Allah ya tsine masa ya kore shi wasu littattafai na na kiristoci suna cewa asali sunansa azazi kuma da wai ne limamin mala'iku sai Allah ya tsine masa to amma dai ba wani nasi wanda zai nuna maka cewa iblis da shi ne limamin mala'iku yaushe ya taɓa musulunci yaushe ya taɓa musulunci kawai dai yana sama tare da mala'iku ka tsaya a nan haka Allah ya ce amma wani kakkazu kana masu azuntun ne ya ce ai da can shaidan shi ke koya su mala'ika jibrilu a gidan wa kuma Tintin da malaika jibril shine shugaban malaika mu ba mu san wani shugaban malaika to juyin mulki akai ko kuma nuwa ce ta ko zabe akai dama can mala'ika jibril shine shugaban mala'iku shine ardu ba mu ji da cewa shine jifiti na shekan ba daga baya da aka cire shekan aka sashi a halitta shekan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ga mana cewa ya halicci shekan da wuta kamar yadda Allah subhanahu wataala faɗa a wurare daban-daban qala ya iblis ma ta'ala ya ce khalaqata ni min narin ka halicce ni da wuta da bakin sa nan ko from the horse's mouth ne ana kairu min ni na fa adam wannan a katar sa nan shi bai sani yace khalaqata ni min narin ne dan da wuta kai ne wa khalaqta min tin kuma Allah bai musa mana da ya tabbatar mana cewa ya halicce shi da wuta kamar yadda Allah ya faɗa cikin surah Ar-Rahman khalaqal insana min salsalin khalaqal insana min salsalin kal salsalin daga yunku lokacin da aka yi sai aka kera shi kalfasar in ka ganshi kamar kasko yana ƙara sanda aka kwaba annabi adam aka gina shi daga baya kuma sai aka ci gaba da fashin sa aka mai da shi ya zama adam wa Allah ya ce kuma muka halicci aljanu ai ma'ana kakansu kenan iblis min marijin min nar daga asalin yuku na wuta wato a can kuma ubangiji subhanahu wataala ya Allah ya ce su ku aljanu ma'ana kakansu shaitan shaitan mun halicce shi ne min qabl tilkan halittar mutum domin annabi adam sai da aka halicci shaitan aka halicci annabi adam min nari daga wuta wutar da take ta as-samum as-samum kuma shine wurin da iskar gaba daya babu sinadarin sanyi a ciki wasu na cewa iskar da aka zuke hydrogen din cikin ta wanda kuma hydrogen yana ɗaya daga cikin sinadaran da suke taimakawa iska domin ta ɗau wato ta ɗau sinadari na ruwan da zai amfana da mutum domin shi kaɗan aka zuke shi sinadarin hydrogen din. yana yi wa ɗan adam amfani abubuwa da yawa da haka assamun ɗin wanda wasu ce assamun ɗin shi ne dai wanda aka ƙara maimaita shi a can cikin suratu al-mursalat kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a abuwan a daira ko wurin al quran to sai a suratul mursalat ne aka yi bayanin yanayin inda suke ɗin dole ma samun ce za ta samu saboda wato inuwa ce wata take da ɓangarori guda uku wanda ba iska a ciki ba ventilation to ita kuma iskar da ake samu a ciki naturally ba sanyi a cikinta to shekan daga asalin taɓan wannan wurin a ƙarshe su su ran kuma suka faɗi wani abin da ba a taƙaice dai shekan an yi shi da wuta kuma an halicce shi kafin mutum hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim da wani sa cewa lokacin da Allah subhanahu wataala ya kwaba halittar annabi Adam ya ajiye shi a cikin aljanna masha Allah tsawon lokaci to da ya bar shi tsawon lokaci to shedan sai ya zo sai ya kalli annabi Adam sai ya ga annabi Adam yana da baki yana da ciki yana da dubura a yanda aka yi design ɗinsa to fara'ahu khalqan ajwa sai ga ai wannan halitta ce wasu take da ciki da dubura ma'ana in dai abu ya shiga ta nan to zai fita ta ƙasa falamma ra'ahu ajwafa alima annahu khalqan la yatamaran tun daga lokacin sai dinga shiga ta nan ya fita nan da ya gan shi ajwaf sai ce to lalle wannan halitta ce da ba za ta iya mallakar kanta ba za a iya masa da ba to shi yasa yau mutum da cikinsa da farkinsa za su iya kai shi su ba. to ubangi subhanahu wataala ya ba mu labarin shekan a sama ya ba mu labarin shekan a aljanna ya kuma ba mu labarin shekan a duniya shi sa alqur'ani ya kula da al'amarin shekan kamar da na faɗa a jiya wato shekan ubangiji subhanahu wataala ya maimaita mana ambatansa a cikin alqur'ani a wurare daban-daban daban-daban ubangiji subhanahu wataala ya faɗe shi da lafazin shayatin wato a matsayin jam'i a wurare goma sha bakwai a cikin alkur'ani farko a cikin suratul baqara wattaba'u ma tatlu shayatin wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara wa ma kafara sulaiman walakin shayatin kafaru hada shayatin biyu kenan yu'allimuna an-nasa as-sihr wa shahaka kaga an an sifanta shedan da kangarewa Allah subhanahu wataala da kuma kafirci sannan a cikin suratul an'am ubangiji subhanahu wataala ya faɗa a cikin aya ta 121 wa inna shayatin la yuhuna wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum na'am wala in أطعتموهم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وده سورة قراري قوم شاهدون نعم. الذي استحوته الشياطين في الأرض حيران سنن وإذا آه، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين فوربك لنحشرنهم والشياطين ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا وتؤنا نكوي أكفت يسد وانا أيكي نكيكي وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وانا سنة وراري قوم شابقوي ذاك أنبتيس دا الشياطين آه وأعوذ بك ربي أن يحضرون بصورة مراري دا أخذ دا بالبقار وانا أنبتيس دا الشياطين أرابا سبزوا Namiri na jam'i shaiɗanunsu a wuri ɗaya da ubangiji subhanahu wataala ya ce wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza na ladina amanu qalu amanna ila inna a ambace su da sunan Shaitan. kamar yadda ya zo a wannan surar an ambace su a wurare 68 a cikin alkur'ani mai girma wuri na farko a cikin suratul baqara aya ta 36 ubangiji subhanahu wataala sai fa azallahuma fa azallahuma ash-shaytanu anha fa akhrajahuma fa akhrajahuma mimma kana fihi kaga da ake baka labarin kissa annabi adam kenan sa'annan wuri na karshe da aka ambace su a wurare 68 din da ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa kamar yadda yake cikin suratul hashari Ka sal shaytan kama sal shaytan idza qala lil insani kufur falamma kafara qala har so 68 a can kuma so 17 kaga in ka hada nawa kenan ya zama 70 ya zama 80 da nawa kenan 17 ga 68 80 da 85 sa'annan ga guda daya shayatin ya zama nawa kenan 86 sannan kuma Allah ya kira shi shaytanan wa man ya'shu an نكيد له شيطانا فهو له قريب a wurare biyu wannan wuri na farko kenan ubangiji ya ce in ya duduna min duni in ya duduna min duni illa ina wa in ya duduna illa shaytanan marida ya zama nawa kenan ka tara da biyu sha bakwai ga biyu sha tara ga ɗaya ashirin ga sittin da takwas tamanin da takwas kaga ya kamata dan adam ya bibiye shi ya ga wai me Allah yake nufi da wannan kalmar ne a wayannan wuraren daban-daban to labarin ka game da abin da ya shafi labarin sama wannan ya zo a cikin suratul baqara a labarin halittar annabi adam ba sai mun karanta ayoyin ba na san duk an riga an sani ya maimaita asururi da yawa na alqur'ani ya zo a cikin suratul a'raf ya zo a cikin suratul hijr ya zo a cikin suratul Faha, ya zo a cikin suratul safati ya zo a cikin sunonin alkur'ani daban-daban suratul kafi da sauransu duk gaba ɗaya labarin yadda Allah ya yi da shekan tsakanin shekan da annabi adam hasilul kalam a taƙaice shine an umarce shi da yawa annabi adam sujada yanki bai ba ya kangare Allah ya tsine masa albarka ya kore shi sannan an ba mu labarin sa a aljanna lokacin da ya shiga aljanna ayoyin alkur'ani su gaya mana ta yaya ya shiga aljanna ba amma masu tafsirin turmi da wa'azin turmi in sun zo sai ce maka a yadda abin yake da Allah ya ce kul nahbitu min hajami'a ku fito ai ya kamata in annabi adam da hawa ne a ce ihbita ku biyu amma tun da aka ce ihbitu to anan akwai jam'in abubuwa da yawa to yadda abin yake shine lokacin da annabi adam ya ci ganyen lokacin da Allah ya tsine wa shekan da ya fito wai sai aka sauko da shi ƙasa to wai sai dinga neman ya zai yi hau sama dan ya yaƙi annabi adam to daga ƙarshe sai ya nemi tsuntsaye sai ce su kai shi sai su ce a'a sai ya nemi dabbobi sai su ce su kai shi wai sai mucijiya ita ce take da fuka saboda haka sai ta ce za ta kai shi wai sanadiyar da ya sa cijiya ba ta rasa fuka-fukan ta ke wannan ƙarya ne ba kada ku ji daɗin labarin ku da su da gaske wai sai ya ɗauke ta kuma wai da mu cijiya ba ta da dai ɗaukar shekar ɗin da sai ta yi mata fitsari shi ke nan wai sai ta samu da shi wai sai ta tashi da shi sama don haka to za a yi wa Allah wayo ne ba a gan shi ba wai sai ta kai shi sama kawai sai ta ajiye shi ta amayar da shi a aljanna sai kawai annabi adam da hawa wai wai sai suka hango shi sai suka ce kai ba kai ne Allah ya kore ka ba daga aljanna ka ji wani kuskura ma ai ba aljanna suke ba a lokacin dan daga baya aka ce da annabi adam uskun ta wajen zuka aljanna to sai ce ai kuma za a kore ku wai sai suka ce dan me sai ce a ah, dole za a kore ku ma ai duk wanda ya shigo sai an kore shi sai wai suka tsorata sai ce to ko nuna muku bishiyar da in kuka ci wato ba za ku ba za ku dangwama kuma ma za ku ci gaba da mulkin da ba zai kare ba sai annabi adam ne ya ce yaƙi sai hawa ta sa masa kuka a gidan Allah miskini ake ne ita ta janyo wai shi kenan sai aka yi sai ta sai ta lobe din ta har karshe ne ya haƙura ma suka je suka ci to da suka ci sai Allah ya ɗauko su sai wurgo su ƙasa wanda aka tashi aka wurgo su ita hawa sai aka sake ta a jirga wai shi yasa ake cewa mai jirga shi kuma Adam sai aka sauke shi a wani gari da ake kiransa Thailand kusa da Sri Lanka a yankin India wai suka ce shi yasa kullum za ka ji in za a zo da turare daga can ake zuwa da shi sai da Allah garin yana ɗaya daga cikin talabawan garuruwa a duniya ce dan ne garin ta Allah wai Thailand ce nan ban da ganyen shayi ba abin da suke sannan shi kuma shaitan ya ita kuma macijiya wai sai aka saukar da ita a wani gari a kiran ta Sarandi a can tsakanin Iraki da Sham wanda ita eh, shi kuma sarandif din wai a lokacin sai mucije suka cika garin wai ba dan Allah ya turo ta mucijiya ta hatsiye mucizan ba da yanzu mucije sun cika duniya shi kuma shaidan sai ya sauko a basara ta garin iraki kenan shi yasa kullum ake faɗa a gari <laughs> amma da duk karerayi ne tatsuniya ce dai kawai ana ji za ka ta jin daɗin tarihin amma dai maganar banza da wofi ce in ji yan sokoto <laughs> abin da zai cikin bayan yau, da mu akan kanin an ce banza da wasu zagi to kuma kuka bai kamata a yi zagi a filin a wajen su amma a asalin hausar bahaushe ba zagi ba kawai ana nufin dai magana da ba ta da wani dalili haka dan take da banza ga wani ko wallahi ta to an ce iblis da wuta aka yi shi to kuma jikin nasa wuta ne to Allah ne ya gaya mana kuma mun yadda amma dai ba wanda zai ce maka ya taba ganin shekan a yadda yake shekan ko da yake jahil Amr bin Bahar ɗaya daga cikin ƙwararru na duniya a masan larabci wanda ya mutu a tsakiyar ƙarni na na uku yana littafi albayan wata biyu ko wata bayu mu'tazile ba mu'tazile ne amma dai ta bangaren ilimin balaga ana tunanin dai ba wanda ya kai shi in dai ba qur'ani ba ya ce tun da yake a duniya ba a taɓa ci masa mutunci aka fi ƙarfinsa ba irin wata rana yaushe ya ce wata rana ya taho kawai sai ga wata santa santaleliyar yarinya sai ta birge shi sai ji yana santa shi kuma an kira shi da suna jahid ne saboda kwalakwalan ido kamar za su zazzabo kuma baƙi kirin ne kuma gajere mummuna leɓansa manya-manya kuma jajaye shi kansa ya san ba shi da kyau to amma ga yarinyar nan doguwa sai ya daga kansa yake kallo ta kawai sai ji yana san sai ka san kuma ba zai yi ba ko ko wace ƙwarya da abokin birnin kuma in ka nemo mace da tafi karfin ka kai ma ka san baka so a zauna lafiya ba kakka ce ai duk mace wani ya tara wata yana juma na kai mai banza juma na kai mai banza ya tsadda ya ce aikin banza dai naga duk can takalmi kafa ce za ta tashi sai ta je ta ce amma ka kalla kowace kafa akwai daidai ta sai <laughs> ma jahil sai kawai ya kasa hakuri sai ce mata zai Allah ina sarki ta kalle shi ta tsuguna ta kalle shi ta gan shi kamar ta ɗauke shi ta ce to taho mu tafi muna ta tafiya muna ta biya ce kawai sai muka biyo wajen wani maƙiyi sai na ji ta ce masa malam irin wannan sai na ga ta tafi na yi ta jira na yi ta jira na gaske sai na ce da makerin nan wai bawon Allah matan nan da ta kawo ni wai wace ce ita ne a ah, ba tare na ganku ba ya ce to ni dai kawai ta ce in biyo ta ya ce to ni ma jiya ta zo ta ce tana so in kera mata sheɗa na ce to ai ban taɓa ganin sheɗan ba sai naga ta zo da kai ta ce irin wannan <laughs> yake to a lokacin kawai ya rasa ne zai ce kawai ya wuce ya tafi a kudan wajen garin kwaɗayi aka gudu to amma dai da aka shi ma dai jahil sun ba a ce ya kama da shekaru akwai dai shekanci na hutun zilanci amma dai kowa akwai yadda yake suranta shekan din a zuciyarsa wasu sun ce shekan mala'ika ne amma mas'alar shekan mala'ika ne ko aljani ne wannan a ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala na suratul baqara illa iblisa aba malamai sun tattauna amma in kana so ka ji bayani da ke ka koma cikin miftahu daris sa'ada na ibn al-qayyim Allah ya kansa rahama wanda yayi magana sosai wanda ba wani wanda zai kara yin wata magana da ta magana da ibn al-qayyim ne akan cewa shaytan aljani ne ko mala'ika ne amma magana mafi inganci asalin ta aljani ne da ma saboda ayat suratul kahfi wa yaquluna lil mala'ika Allah ya ce wa in kunna lil mala'ikati isjudu li adama ka tuna sanda muka ce da mala'iku su yi sujada ga annabi adam fa sajadu duk sai suka yi sujada illa iblis in banda iblis kaga an kira shi da sunan sa na yanka ko kana da al dama al fafataha sai aljanantakar ta sako sai aljanan ta sako sai ya kekashe wato ya karkata kunnuwan sa ya fita daga al'umarnin ubangijinsa Allah ce aka fatakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya min dunihi wa hum lakum adu Allah ce yanzu ka rike shi da shi da zuriyarsa koma bayana أولياء مذهب الثالث منكم مسلمون وهم لكم عبود باين مذهب يسكن المطر وسمسكن إن الظالمين بدلا ألا يشير دا أبن دا الظالمين ستتوقع مثلا الكانة الأمسين مثلا سبر الله بمسو يا الله سكام شيطان كذا ونن تر دا أبن لسفائي كتاسينا نعم تو أبن دي سوامت على أبدا من الجيوى شيطان كان من الجن أسلي الجنين ومحاري ينزينا مع الجنين نعم Ah, dibet da ya faru tsakaninsa da ubangiji wannan kamar da na faɗa ya zo a cikin surorin alkur'ani amma abinda za mu cira a ciki ah, da farko ubangiji mata ala ce masa fita ya kore shi da ya kore shi to ya yadda dan bai sai fita daga umarnin ubangiji ba al'amrul kauni qadari amma al'amrul shar'i tunda umarni kala biyu ne akwai al'amrul kauni umarni wanda yake na na ɗabi'ar da ubangiji yake gina abubuwa a kai taka burai sai Allah ya ga damar su ciki amma akwai al'amur shar'i umarni na shari'a umarni na shari'a a ce yi sallah to wannan mutum ya ga damar ya ki shi kuma Allah ya azantar da shi amma al'amrul kauni wanda yake na wadda predestination abinda Allah ya riga ya tsara kuma ya umarci abin ya kasance ba a yi sa'a na shi ba kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa inna ma amruna inna ma amruna idza arada inna ma amruna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayaku Allah ya ce yadda umarnin da yake game da abubuwa idan muna son abin ya faru kawai sai dai mu ce zama sai abin ya zama domin yadda muke bakaken nan da ni da aran ma ya dan na haske Allah ne ya ce mu zama bakake sai muka zama ba mu isa mu yi wani abin da ba za mu zama bakake ba hmm. ba mu isa mu yi wani abin da ba za mu zama mazaje ba mu ce ai mu mata ne Allah ya yi mu maza saboda Allah ya ce mu zama maza sai muka zama to shi ma shaytan al'amrul kauni ne sai fita daga al'amrul kauni al amma al'amrul shar'i wannan yana shi ne ma aka ce su gada yake hmm. wannan ya saba masa saboda al'amrin shar'i al'insanu mukhayyaru fi amma duk da haka kuma sai da ikon Allah sannan mutum zai zaɓi abin da zai zaɓa wannan babi ne na kadna kaddara wanda akwai wajen da kila za a karanta babu insha Allah tabaraka wa ta'ala to shedan sai Allah ya kore shi to kafin ya fita sai ya roki Allah ya ce da Allah a kyale zuwa ranar alkiyama qala fa ka min al-munzirin Allah shi ne kai can kana cikin wanda za a bari kenan ba shekan za a bari sai karshen alkiyama ba ko wasu abubuwa sai a karshe za su mutu wanda a cikin su akwai mala'ika mutuwa akwai ita kanta mutuwa duk wani abu da ke ban kasa sai ya kare to to to ai sai shekan yana ɗaya daga cikin wanda sai a karshe za su sai a faɗan karshe wa'annan ila yawmin waqtil ma'lum ranar da Allah ya sanya wani lokaci sananne da za a tashi mutane to kun ga anan a aqidar mu cewa shaytan bai mutu ba kuma ba zai mutu ba sai kowa ya mutu saboda ya ci gaba da shuka shari kuma yana ta shukawa ko da ke an samu wasu cikin mutane sun ce ai shaytan ma bai iya shaka khawarizmi da ake ta ziga shi kusan yahudawa sun zalunce sun cuce mutanen da ba kowan kowa ba sai aka ɗauko aka nuna su ne kowa yanzu ne za ka karanta islamic studies sai dai khawarij ibn sina wane ne wanda dukkan su tambadaddun mutane ne da Allah ya fashe musu albarka bal ma mutane ne wanda suna dangantaka da musulunci amma ba musulmai bane kamar ibn sina kaga Allah ya tsine masa albarka kuma sa'an nan malamai sun fito sun yi bayani kafircinsa a wurare daban-daban su su farabi abu nasar alfarabi parabos father of geology sannan irin su ah, ah, Al-Jabra'i, wanda ake wanda wanda ya kirkira aljabra da sauransu ba za a koya maka tarihi sai na abubakar su umar su usman in dai za ka karanta islam sai dai abu na farko za karanta ali and muawiya civil wannan dan kaɗan tsani harkar sahabbai to kuma sai a zo a gaya maka cewa muslim scientist muslim safas sai ta kawo ka waɗannan lalatattun mutane a cikin su gwanda gwanda ibnu khaldun shi ka yana da wani abu da ya bar wa duniya gwanda ibnu rashid the father of medicine ba laifi amma su ibnu sina ne amfanin makaranta tarihi su a duniya da ba shi addini yana alfahari da waɗanda suka tsina na masa ne kuma suke aiki a musulunci wannan initiative din da suka yi ya ko yi ba dama za a yi shi ne yake cewa wai wa kuntum ri'an min jundi iblis farta hazi al hatta sara iblis min jundi yace ni da can mutum ne soja ne a cikin bataliyar iblis kun ji fa shi da soja ne a bataliyar iblis yace farka hadiyal hal sai na dinga samun promotion hatta sara iblis min jini karshe ma sai da iblis ya zama shi ma a platon dina yake ni ne shugabansa yace walau ma ta kabali da a ce iblis zai mutu kafin na mutu kuntu usinu ba'dahu taraika fi sai na kirkiro sababbin hanyoyi na fasikanci laita yusinu ha ba'da shi ne sai kirkiro su da bayan na mutu kaga wannan sune masters na iblis ne da kansa ina ga inda za su Sai da wata samina zai je ya ƙara karatu a wajen su abin da za mu ƙara fahimta a cikin tarihi shine Allah ya tsine masa abin da ake nufi da tsina kuma shine a kori mutum a nisanta shi daga daga rahama kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa inna alayka wa inna alayka la'anata ila yawmiddin ubangiji ya ce kuma ka je tsinuwa ta tabbata a gare ka har zuwa ranar tashin alkiyama hadisi ya tabbata a cikin wajen muqtabara al-kabir da wani sa annabi daga hadisin abu waqid bin lay idan ban manta sahabu ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lamma farada Allah iblis wa la'ana lokacin da Allah ya katattaci iblis ya tsine masa to kun san kasa zai yi kenan qala sai ce allahumma ja'alni baita allah to na zo duniya a bani gida inda zan dinga rayuwa qala sai manzo allah sai ce sai ubangiji yace baitukal hammam ka je ka dinga samun ban daki kana zama a ciki don haka ban daki matattarar shaytanu ce in kana neman ina gidajen shaytanu to ka je ban daki shi yasa ya tabbata a cikin hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam in zai shiga ban daki ya ce allahumma inni a'udhu bika minal khubuth al-khubuz kamar da ibn al-athir ya faɗa a cikin an-nihaya fi gharib al shine nukuran shayatin mazaje a cikin shaytan wal khaba'i da kuma al sune matayen shaytan da haka da ka faɗa haka sai shaytanu su kauce su wuri inda dama wurin ka ne su ma wurin su ne in kuma baka faɗa ba to shaytan sai sai shaytanu shi ta wasa da al'aurarka kuma za su iya far maka su maka abin da baka faɗa ba wani ka gani wani ko ba lalle ka gani sai ce Allahumma ja'alni Majalisa Allah to ka sanya mini council court majalisar da zan dinga zama Majalisu kal aswa sai maza Allah ce ubangiji sai ce ka je kasuwa dan haka duk wani sharri da ka sani akwai shi a kasuwa shi ya tabbata a cikin al'amal amalin yawm wal laila da wani sa cikin littattafan sunna maza suna inda shi kasuwa yana yin addu'a أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على الخير وعلى كل شيء قدير za su haci wanda ya karanta wannan Allah zai rubuta masa lada dubu so dubu a kankare masa zunubai dubu so dubu a ɗaukaka darajarsa dubu so dubu kuma za a kare shi daga sharrin shaitan shi yasa cikin sahabbai irin sa Abdullahi bin Umar wata ran kawai su wanka su tafi kasuwa ba wai dan su siya su ba kawai dan sun je daga kasuwa su karanta wannan addu'a kai kuma yanzu da yawa kana shiga kasuwa ba ma ka to office ba office ba kasuwa ba ne tunda office kamar gida ne ban ɗakin kuma komai sa, ko irin ban ɗakin yanzu ne wanda in ka shiga ciki ma sai ka gama kan aka baka wani masaukin ma da za a ban maka ban ɗakin ma sai ka zauna a cikin kun sa akwai su irin ban ɗakin ɗan gari ko to hashi shaidanu suna nan ba wai kazantacce kawai take kawo shaidanu ba a'a illar shine wurin ban daki ne ana wanka ana biyan bukata to in dai ana yin biyan ana yin biyan bukata to sunan wurin ban daki sai ce to Allahumma ij'al li qur'ana Allah ka sanya mini nima abin da za a dinga karantawa qala qur'anuka shi'r ka je sai manzo Allah sama ce sai ubangiji ya ce ka je shaytan ka riki waka da ce Qur'ani ka ka duba wata mummunan waka wadda babu alheri a cikin ta to ta shaytanci shi yasa yawancin mawaka batattu in dai ba waka ya zanto ta kubuta daga alfis kanci ba kamar shirka sannan ta kubuta daga alfuhushi maganar da take alfasha ce ashar ashariya ce magana ce wacce take a ɗabi'ance ma bai kamata a yi ta ba sannan ta kubuta daga albaza ya tashiyar magana da batsa sannan ta kubuta daga alkhana ikkanci da daudanci sannan kuma mm, wato ta kubuta daga a karairaya da kuma ana tabe murya ana kokarin irin nuna wani irin ana kokarin sadusin din mutane ana janyo sha'awarsu sannan kuma ya zama sharadi na shida namiji bai yi wa mata ba mata ba su yi wa maza ba ko a samu mata maza ya yi wa mata ko maza in dai ta kuɓuta daga wannan to sai kuma a kalle ta akwai inda ake so a yi kamar a biki ko aure kamar da hadisi ya tabbata a cikin sayi bukhari sunan tirmidhi hadisin na aisha ta sama ya ga su tafi kai amarya ya ce amma inda kun shay'un min allah ba ku da wani abu na waka ko ɗan shagala haka imam tabarani da isnadin hasan kamar da ibn hajar ya kashi a cikin fatahul bari wa sakata anhu yake cewa sai suka ce kamar ne ya rasulullah ce ku tafi kuna atainakum atainakum fa hayyuna nuhayyikum walaula hinqatun samura ma samunat azarikum walaula adh ahmar ma halat biwadikum suna yi kamar yadda mu muke da ce an yi yare ina eh, na yi sannan kuma kamar waka ka wato sanya karkashi ga ɗan mazan jiya za a fita yaƙi domin ɗaukaka kalmar Allah to ba laifi ko kuma za a yi wani aikin gayya da zai taimaka wa mutane to a samu makaɗan maza su zo wurin a dinga nuna cewa wannan aiki shine aikin da ya kamata saboda in misali za a yi aikin gayya a taimaki al'umma saboda abin da ya tabbata a cikin tabaqat na ibnu sa'ad da waninsa wanda sa'ar da ake cikin haka sandar Abdullahi bin Rawaha yana ba da baitika na waka yana Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbit al-aqdama illa qaina wal mushrikuna qad baghaw alaina إذا أرادوا فتنة أبينا إنا إذا سحابنا أتينا yana ta maimaitawa har sahabbai suka ji daɗi suka dinga ɗauka Allahumma laula anta mahtadaina manzon Allah da yaji shi ma sai ya ji daɗi to amma shi baya waka amma kuma ya so ya maimaita sai ya karya wannan ta sai ta zama ba waka ba sai ya dinga Allahumma laula anta mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqana amma da wala tasaddaqana wala sallaina saboda Allah ya ce wa ma'allamna shi'ra wa ma'allamna shi'ra wa ma Allah ya ce ba mu koya masa waka ba kuma ma ba ta dace da shi ba amma da zai ya san waka kawai baya yi domin wata rana kamar da Imam Tirmidhi ya rawaito a cikin Ash-Shama'il ya goyi ɗaya daga cikin sahabbansa akan jaki sai ya ce karanta min waƙoƙin Umayyah bin Abi Sal ya dinga karanta masa waƙoƙin yana karanta masa maza Allah ya ce saura kiris ya musulunta da waƙarsa amma ina abin musulunta ba Goma za a ta wata rana ya ce asgabu baitin qalahu sha'ir wa asdaqu kalimatin qala sha'ir mafi daɗi da kyawun kalmar da wani mawaki ya faɗa qawlu labid ibn rabi'a ala kullu shay'in ma khala Allah batil to sai ji ƙara sarbo dan kacce zama waka ƙarashin kullu na'imin la mahalata zahiri sai maza Allah ya sa saboda kamar da Qurtubi ya ce in maza Allah ma ya ɗauko baiti in baya so ya kai shi kasara wanda sai ya karya shi an kuma kaji maza Allah ya yi magana ta yi waka to ba waka ne kamar ranar yakin hunai kamar da cikin cikin bukari da wani sa da sahabbai suka tarwatse saboda sun ji ruwan kibbau sun bar shi a wurin shi kadai ya nufi arnan inda suke ya saba takobinsa da kansakarinsa yana tafa yana anan nabiyyu la kadhib abd al muttalib yana ni ne annabi ba ƙarya nake ba kuma ni ne dan al muttalib inda wanda ya isa ya nufo inda nake da ka sa mu suna jihar mawakan mu yawanci masu da'awar yaban annabi wala da yawan su iya ba da za ku bincika tarihi su ɗauko ɓangaren jarumtar ta su yabe shi da ita da arna ma su su kalinta ta ya waka gana sarkin kwalliya manzon Allah to da kwalliya za ka yi manzon Allah za <laughs> to sai sarkin kwalliya manzon Allah to zai kuma mai bararen idanu sai ka sa a ce gaba ɗaya addinin namu ya koma a gagar ba da haka su hassanu suka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam domin akwai duk maganar da ba a ce waka za a yi ba to ba waka ba domin ayoyin qur'ani da yawa sun hau kan wajen na waka hmm. baharul wafi mufa'alatun mufa'alatun fa'ulun mufa'alatun mufa'alatun Fa'ulun, wa yukdhibumu wa yansurukum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minina amma ba waka ne qur'ani ne wannan wa ma huwa biqauli وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون da haka masu ibada masu bauta wa Allah da waka su sani ita waka fa ba a bakin komai take ba a addinin musulunci kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abdullah ibn Amr hasanuhu ka kal ash'iru kal kalam ita waka kamar zance ne wacce take mai kyau kamar zance ce ba ka da wata gwaninta a wajen Allah dan ka faɗi magana da waka wa qabihu ka qabihi shi dai addinin musulunci asalan bai yabi waka ba sai dai zargin ta yi amma kuma ya san akwai waka da wacce take mai kyau to in ta gangaro daga mara can ta koma mai kyau to sai a ce shikenan ba ne an dawo daidai da magana shi yasa hadisin Abu Huraira lokacin da sai na Umar ya hango Hassan ibn Thabit yana waka a masallaci lahazahu ya daka mar harara Hassan sai ya fahimci kamar sai na Umar bai yarda ai wakan nan ba sai ce kuntu shidu. ina yin waƙar a masallaci wa fihi man huwa khairun min shi yasa imam Ibn sa'd ya rawaita cikin tabaqat lokacin da aka fita yawmu quraida ranar quraida to a lokacin su yahuda ba su da san annabi zai jira a farfajiyar su ba to manzo Allah kuma sahabbai sun kewaye shi saboda an zarto daga filin daga ne zuwa filin daga daga filin khandaq aka zarto quraida shine abdullahi abdullahi ibn rawaha ya tsaya a asuwan Ka'ab ibn Malik ya tsaya a gaban Annabi yana rera waka yana khallu banil kuffari an sabili illa nuqatilukum ala tanzili darban yuzilu alhama an maqili wa yuzhilu alkhalila an khalili yana kai 'ya'yan arna ku kauce nan ku ba manzon Allah anya, in ba haka ba mu yaƙe ku a bisa abin da aka saukar maka mu dinga dukan ku dukan da zai raba wuya da gangar jiki sa'annan kuma ya sa ma masoyi ya manta da masoyinsa sai na Umar yana jin sai zo ya bangaje shi yace yabna rawaha aku Abdullah bin Rawaha fi haramillah wa bayna yaday rasulillahi taqulu shi'r a harami cikin Madina ga annabi kake waka sai mazala ce da'ahu ya ibn al-Khattab ya lai shi ai wannan a iya yin ma wallazi nafsi bi yadihi lahu ashaddu alayhi min al-waqi bin nazar wannan wakar da yake ta kona musu rai fiye da a harbe su da makami kaga ke da ya halatta za a yi tun da ba matsala a cikin ta haka zalika sanda za a shiga makka lokacin da za a je a fatko makka manzala suna ya kira hassan kamar da ibn hisham ya rawaito yace ka uhujuhu ka zambace su da waka wa ruhul qudus ma'a mala'ika jibril yana tare da kai to sai har hassan ya tafi sai ya dace to ya lallai, a cikin su akwai dattawa wanda suna da alaka da jatumunka ko jatumarka ni kuma in na tashi gwauruwar waka zan yi wacce ba wanda za ta gane dan haka a yi ni kuma ba mutumin maka bane a nuna min inda ba zan taba ba kasa akwai alfarma a addini wasu ne suke gaba alfarma akwai mutanen da kawai za a kyale su ne saboda suna da alfarma amma a wajen Allah ne ba alfarma sai dai bai halatta kuma a cutar da wani dan ayi wani alfarma ba amma don ka sauke hukunci akan kowa sai ka ga wani yana da kima wacce akwai maslaha wajen tsare shi ka kare shi ba ne annabi sallallahu Allah ya aiko da sako a bawa mushrikai wata hudu su bar maka sun fara hada kayan su wata dattijuwar harniya ta zo wajen ummu hani ta ce to ni ba na cikin masu kasuwancin da Allah ya ce a bari illal ladina ahadtum min al-mushrikeena ba na cikin amma kuma ba na so in tafi kuma ga ki ta ce kuma ka zan misin din ki rasa ta ce to ke zauna ta aika manzo Allah ta ce ya rasulullahi kad ajartu hadhihi wannan ni na ba ta garanto za ta zauna saboda ummu hani kwazin din manzo Allah sama ce kuma akwai kauna tsakanin su yadda yadda na alice manzo Allah yana ji yace kad ajarna man ajarti ya ummu hani ba komai ta zauna tunda kin ba ta passport kin ba ta visa kai ma yanzu ka zo abu kawai sai ga abokin mahaifinka na. in ya zo ma daga dara ma zai nuko inda kai karka ce a mu kawai ba sani ba sabo mu ɗan izala ne a izala ai sunna ce karka ce a mu ɗan ƙa'ida ne ko mahaifina ne a ba a haka sai dai in ya taka Allah ya taba ubangiji ya taba annabi ya taba addini to ba sani ba sabo to a lokacin sai maza Allah ce alaika bi abi bakr dauki abubakar fa innahu a'lamu bi al arab domin shi ya san nasabar laraba ya gaya ma inda ba za ka taba ba sai na bakar ya zauna ce to in ka bi lineage kaza da kaza kar ka taba wani da wani bangare kaza ban da wani da wani ya zo ce to ya rasulullahi na ji kuma na fahimta zan tsame ka daga cikin waɗanda zan zaga kamar yadda ake tsame gashi daga cikin kulli ko nono bai taɓa komai ba haka kai ma za ka fita lafiya sannan suka shiga yanayi adibna khailana in lam tarawha tuthiru naf'a matla'uha kuda'u yubarina al-asinnata mus'idatin ala aktafiha asadun zimahu fa in a'radtum an na'tamarna wa kana al-fathu wankashafa al-ghita'u wa illa fasbiru li jalali yawmin يعز الله فيه من يشاء وجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس له كفاه أمن يهدي رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء أكي تتين تواقع حق الشيء سوى لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء فإن أبي ووالده ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وكاء wannan abin da ya faɗa malamai suka ce to kaga waka ta hakika kuma ya halatta idan kai wani laifi dan ka burge shi kuma ka nemi abuwa a wajen ka zo gaban sa kai masa waka ka faɗi gaskiya a ciki kamar yadda Ka'ab bin Malik in kissar ta tabbata ya zo gaba Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi waka kuma babu laifi a ciki har ka faɗi wani abu na abin da kake shauki inda ya fara da banit su'adu fa qalbi al-yawma matbulu mutayyamun isra lam yufta maqbulu hadi zuwa ƙarshe ɗan uwa sha'anin waka dai sha'ani ne mai faɗi wanda yasa na saba saboda sai a cikin suratu shu'ara ko a cikin suratu yasin ko a cikin suratul isra ko a cikin suratul anfal to ba kuma lalle ne mutar da sururun ba ma iya mutuwa kuma kafin lokacin wani dalilin kuma ya iya hana zuwa shi kuma wannan darasi ne da muna buƙatarsa kan abin da ya shafi waka saboda haka shi yasa na taɓa musulunci dai bai yabi waka sai 'yar kaɗan wacce take da kyau a ciki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ah, kamar yadda yake cikin mu'jab da wansa maza sun ake cewa man karada baitan min ash-shi'r duk wanda ya rera baiti ɗaya na waka ba'da al-isha'i al-akhirah bayan sallar isha ko yana cikin musnad baya cikin mu'jab bayan sallar isha to lan yaqbala Allahu lahu salatan tilka al-laila a daren Allah ba zai karbi sa baiti dai na waka na'am to mu kasida bai baitika da yawa ka ji tufa ka ji arkeli irin na dake ka ji waye da waye ga sunan dai hadda mata ma shaytani ka ji nansi ka ji brandi ka ji waye shakira ko ka ji ba a saboda yanayin wa'azi ai amma dai wannan hadisi ibn al-jawzi ya kashi a cikin mawdu'a da ya ce hadisi ne mawdu'i saboda a cikin sanadin sa akwai kaza a cikin suwai amma dai magana sa ba haka take ba domin ibn abi hatim ya tambayi mahaifinsa game da hadisin hadisin shaddad ibn aus kenan yace a'a ba daga shaddad ibn aus bane ba marfu'i bane zuwa ga annabi sama mawqufan ne alaihi kamar yadda yake cikin ilal saboda kaza a cikin suwai karshen abin da za a ce masa dai a ce da iki ne bai kai a ce hadisin sa mawdu'i ba imam al-bukhari ya kawo a cikin sahihin sa babi a cikin kitabul ba ya buɗe babi babu man istahalla al-khamra wa yusammihi bi ghairi ismihi babin da yake magana akan wanda ya halatta giya kuma ya canja mata suna sannan ya koro hadisin da isnarinsa zuwa ga Abu Malik au Abu Amir al-Ash'ari yace wallahi ma kadaba in ji sadaqata ibn khalid afwan in ji abdurrahman ibn ghunum yace wallahi da yi min kariya ba ya ji manzon Allah yana cewa la na min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira za a samu wasu mutane a cikin a cikin al'ummata da za su dinga halatta zina su dinga halatta kayan alhariri wal khamra za su dinga halatta giya wal ma'azib kuma za su dinga halatta kiɗa kiɗa da waƙe alhadi wannan hadisi Imam Bukhari ya kashi kamar yadda na faɗa ga wurin da ya kawo shi amma Ibn Hazm ya a fashe ce saboda Imam Bukhari a farkon sinadin bai ce haddathana Hisham ibn Ammar ba ya kala Hisham ibn Ammar to amma malamai sun masa rabbi sosai domin ba wanda zai ji magana Ibn Hazm bai masa dariya ba yasa Imam Iraki Allah ji kansa da rahama a cikin alfiya da yake magana akan hadisi mu'allaq yace وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره أما الذي لشيخه عذاب قال فكذب عن عنة كخبر المعازف وأن حديث لا تصغى لابن حزم للمخالف كما تصور ابن حزم ليسابع ومتاني سورة واقع قرآن الشيئاني اللهم اجعل لي قرآنا قال قرآنك الشعر sai ce Allahumma ja'alni mu'azzina Allah ka sanya mini wanda zai dinga kiran kiran mutane za a karanta Qur'ani qala mu'azzinuka mizmar mun koma hadisin namu nasa sai ubangiji ya ce to ka tafi mizmar algaita da jita da sarewa su ne masu kiran sallarka dan haka yanzu da an kaɗa sarewa an buga kiɗa sai ka ga mazuwa shekan hankalinsu yana tafiya kamar yadda mazuwa ubangiji in aka kira sallah hankalinsu ya a masallaci shi yasa sautin shedan waka kenan da kide kide kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul isra واستقبض من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم نعم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا Allah ya zama waraji ka kenan Allah ya ce istab isman istab'ata minhum bi sautika kaje ka ka wa inda zaka ja bi sautika da sautinka Abdullah bin Mas'ud yace sautin shaidan shine waka wa ajlib alaihim ajlib al-ma'khudun ne min as-sauti bil jalam shine idan ana kira da da busa da harguwa shine da da yekuwa to ka je ka yi musu yekuwa ka yi musu ihu ka janyo su bi khaydika wasu su zo akan abun hawa wa rajiyika qira'ar hafsu kenan an asim qira'ar shu'ba tare da qurra'u tis'a wa rajlika bi iskanil ji wasu su zo a ƙasa da haka yanzu ka je gidan kiɗa da inda ake kiɗa wasu abun hawa suke zuwa wasu a ƙasa wa shariku fil amwal wal awlad wa idhum wa ma idhum shaytan illa saboda ya rantse sai ya halakar da mutane daga cikin khasa'is na shaytan misal mu aje wancan hadisin zuwa karshen sa cikin khasa'is nasa munana wato akwai rudar mutane da kuma cin galaba akan su da taushe su akan dole sai sun saba wa umarnin Allah wanda daga cikin nau'o'i na umarnin Allah din akwai kuduwati shaytan wanda insha Allah a karatun mu na gobe za mu ji hanyoyin da shaytan yake bi wajen fatar da mutane da kuma da Allah ya ce wala tattaku kutuwati shaytan suwaye kutuwati shaytan din zamu faɗe su a zahiri kowa ya ji su dan a san su a guje su abinda muka faɗa daidai Allah ya zamu ladan sa wanda muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الله الله أكبر الله أكبر waka ta siyasa ita waka ta siyasa kamar yadda muka sani waka ce za a samu wani mawaki da zai tashi yi wanda a ciki zai ziga jam'iyyarsa da yake marawa baya kuma ya bi waɗanda suke cikin jam'iyyar cikin waɗanda yake da sha'awar ya ba ko waɗanda aka sa shi ya ba a lokaci guda kuma ya zambaci waɗanda suke kishiyar jam'iyyar tasa ya nuna kasawarsu da gazawarsu kuma wani lokacin ma ya dinga janyo musu jihadi to kamar da ya gudana a cikin hadisi Abdullahi bin Amr ash kalkalam ita waka kamar magana ce in ta yi kyau an yi abin da yake daidai to babu laifi in kuma ya zanto an yi abin da yake akwai sharra a ciki to Allah baya so misali a cikin waƙoƙin siyasa akwai wacce gaba ɗaya bata halatta abin da kuma yake haramta ta shine irin abin da ta kunsa na ƙarya ya halatta kai ƙarya wajen yabon wani ba akwai wanda za ka yabe shi ka ziga shi ka faɗa masa abin da shi ma ya san ba shi da shi Allah ma ya san ba shi da shi ka ce kuma yi wa mutane kaza yi wa mutane kaza alhali ƙarya kake yi shi ma kuma ƙarya yake to anan da wanda ya yi din da wanda aka yi wa ya shiru da wanda yake ji da sunan jin daɗi da yarda dukkansu a wajen Allah makaranta ne shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa wa shuara wash-shu'ara yatabi'uhumul ghawu Allah ce mawaka batattu ne masu bin su ألم تر أنهم في كل وضع Allah ya ce baka gani ba ma kowace irin zaza ta magana rubtawa suke kawai in suka tashi duk maganar da suka dauka yin ta suke wa annahum yaquluna ma la yaf'alun Allah ya ce kuma za a faɗar abin da ba haka bane su kansu ba sa iyawa illa amanu wa amilu salihati wa zakaru Allah Allah ya ce to sai dai wanda suka yi imani imani ko ba zai baka kai karya ba domin ya zo a cikin hadisin da Imam Malik ya rawaito a cikin Muwatta da isnadinsa zuwa ga Safwan ibn Sulaim mursalan ba shi imam malik ya gamsu da hadisi shi yasa ya kawo shi mursal wanda a wajen imam malik hadisi mursal daidai yake da mausul inda ya inganta zuwa ga tabi'i din to sabwan ibn sulaiman yace manzo Allah sassa an tambaye manzo Allah sama an ce ayakunu almu'minu Jaban. ta yi ko mu'mini ya zama matsoraci Zabu da an yi magana kaga yara zana Allah ya ce fare akan samu mu'mini matsoraci na'am a yakuna mu'minu basiran akan samu mumini mai zuwa masallaci mai sallah amma marowaci manzo Allah ce akan samu ruwa dai ba ta da kyau amma akan samu mumini marowaci dan ce a yakuna mu'minu kazzaban akan samu mumini makaryaci manzo Allah ce a sai dai ai daya ko dai mu imanin ko kariya da wuya ba za ka taba samu mumini makaryaci haka zalika ya zo a cikin hadisin Anas dan Malik annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake cewa yujbalu almu'minu ala kulli khallatin duk wata ɗabi'a da kaga mu'mini yana da ita tayi wanda ita aka halice shi da ita aka haife shi ghayra al-khiyanati wal kadhib banda hadinci da ƙarya su wannan ba ga su kake a wajen iyayenka ba kai kake establishing din suka koya kai developing din suka iya saboda ka ƙarya kamar da yake cewa hadisin Abu Hurairah akdhabal hadith mafi wato fa innal kadhiba yahdi ila an-nar yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wasu kuma suna yin ƙaryar ne don a yi dariya kawai sai su fito su faɗi wata magana a kalkale da dariya to hadisi ya tabbata a cikin sunan tirmidhi da isnadi wanda yake hasan ruwayar bahz ibn hakim shi kuma ya ji daga babansa hakim ibn muawiya shi kuma ya ji daga kakan bahz din muawiya ibn haidar kushairi Allah ya kare da a gare shi yake cewa manzo Allah sama yake cewa wailul ladhi wailul lil ladhi yaqum tir da mutumin da zai tashi fa yuhaddisu al-qawma sai ya faɗi wata magana a gaban mutane fa yakdi sai ya karya li yudhika al-qawm dan ya sa mutane dariya Wai lahu wai lahu wai lahu tir da shi azaba ta tabbata a gare shi azaba ta tabbata a gare shi to wasu suna tsayawa wasu kera wakan ne su kirkiri ƙarya domin an tashi a cikin waƙar a ji ɗan jam'iyyar kaza an masa karya a yi dariya sannan kuma a cikin irin wakokin da suka haramta min siyasa akwai waƙoƙin da a ciki akwai cin zarafin addini da kuma nuna al'amari na addini ba a bakin komai ba kamar yadda na ji wata waƙa ba na so ba da misali da waƙoƙinmu na najeriya don kai ya zama mun yi jiba mun taɓa waɗansu wata da na ji waka ta 'yan sudan akwai a fati ɗin shi shugaban ƙasan na yanzu hizbul inqaz al ko jam'iyyar 'yan ƙasa ta ceto al'umma to su kuma 'yan jam'iyyar turabi hasan turabi to sun zo za su yi taro sai suka tashi wani yake yake waka a cikin waƙar jam'iyyar tasu yana kushe wa'ancan ɗin shine yake cewa yake cewa nadu bi ta'limis salati ka annama wai suna kiran mu da wai mu dinga tsaye da sallah wai su ƴan inka kai ka ce lam tabqa bayna lam talqa bayna muslimina qabula kamar da san sallar ba a yi kuma wai ko kuma au annana kunna majusan qablahu ko kuma da can mu maguzawa ne au abidina ma albunudu ujula ko kuma da shanu muke bauta tare da mutanen India takhizu min almenene wa sun dauki alqur'ani sun yi kaza ga su da jiru a wannan daga ciki akwai ko da misali makareta ne wannan mutane amma a ciki akwai kaskantar da al'amarin addini wanda wannan zaka ce bai halatta ka ji kawai don jin daɗi ba sai dai ka ji ko in larabci ne kana so ka ji wata kalma da za ka ƙaru da ita domin wannan ya halatta kan malamai sun faɗa Muhammad al-Amin al-Shaqiqi Allah ya kansa da rahama lokacin da ya je Sudan sanda zai tafi Makka kamar da ya rubuta cikin uh, rihla rihlatul hajj ila baitillahi al-haram to sai mutanen Umdurman suka tambaye shi da suka ga ilimin sa kamar wahayi ake ma in aka taba shi a lugha in ya barke sai an tsaye da shi in aka taba shi a Qur'ani dama nan sa ce in aka taba shi a ilmul usul usul aka taba shi a ilmul jadal in aka taba shi a ilmin rayuwa da falsafa sai suka ga wannan kamar aljani ne dan Muhammad al-Amin kamar yadda Dr. Ahmad yake ba mu labari muke ji Dr. Ahmad Bamba yace wallahi in ka ganshi zaka ga baka taba ganin mutum irin sa a dai karatu wanda yana majalisin sa Sheikhul Albani yana zuwa a matsayin dalibi Sheikh Bin yana zuwa a matsayin dalibi malami ne da duniya ta sallama masa ya koyar da wasu daga cikin malaman mu a Madina Wasu kuma ma almajiran almajiran sani to to baiwar da Allah ya bashi ta yawan baituka na waka ko ina ka taba shi baiti in kana karanta azwaul bayan nasa sai ka gaji da baituka ko al'azmun nani da aka hada na na tafsirin sa to sai suka ce masa wai kai bawon Allah wai duk ka haddace da wawi ne yace gaskiya dai da wuya ka ji wani diwani ban haddace wai suka ce to wani diwani na waka ka haddace na karshe sai ya ce diwanin Umar ibn Abi Rabi'a da sai malamai suka fara sulhu da kai saboda diwani ne da yake cike da batsa da shakiyanci shi Umar ibn Abi Rabi'a ya fusa Imrul Qais ma fito da tsaraicin mace da da bayani a waka aka ce inna lillahi kamar yanzu misali ko da ke kan buga misali a ah, rumma ba ka dawo shi buga misali yanzu misali ka zo cikin motar to bari buga misali da ni ni saboda ina da gemu kaga misali <laughs> yanzu ka zo mota ta kawai sai ka ga sai ka ga abin nan sai ka ga Chris David kasa din Chris David ina ji ko kuma ka ga kasa din Cisco ko 50 cent ko wanda daga cikin mawaƙan yanzu kar ku ce ni ma na san sura ka karantawa nake ji <laughs> to kaga na kai mamaki ya aka aka aka kwana a ragaya to sai ya ce muna karanta baitukan su ne domin mu samu ƙarfi a luga mu iya fassara littafin Allah tunda akwai ayar da in aka zo karta dole sai an ɗauko baitin nasu domin a misali Umar ibn Rabi'a din a shakkiyancin nasa Muhammad Amin ya kafa hujja da waƙarsa a wajen faɗin Allah afa in mitta afa in mitta fa yanzu in ka mutu su kuma za su dawwama sai ce a ba haka ake nufi a'a su kuma sa dawwama sai ka ce to ina alamar tambayar ai afahumul Sani? sai ce kuma dama larabawa sun saba su share harafin istifham su kawo maganar ba ta da harafin istifham ba ya kawo baitin sansa ya kawo baitin nabina a ciki ya ce wa minhu qawlu umar ibn abi rabi'a yake cewa badaliya min hadhihi sarun hina jammarat وكف خبيب زينت ببناني فوالله لا أدري وإني لحاسب بسبع رميت الجمرة بثماني wai wata mace ce yake son ta ya zuba mata ido ita kuma to sai ya ji labarin za ta hajji ya ce wallahi sai ya bi ta hajji ya ganta tunda a hajji dai mata ba za rufe fuskar sai ya bi ta to ya ce ya yi tafa kwanta amma ko ina sai ya ga ita ko yaushe ma idan ta arbe yake ce sai da aka je wajen jifan shida ce to anan ne babadaliya min hami isamu sai wata tsuntsiyar hannu ta bayyana na gani daga jikinta wa kaffun da wani tafi khabibun gashi an masa kunshi na fi banani da aka yi masa ado da wasu siraran ɗan yasu sai ce fa wallahi na adai ce kai wallahi a ranar nan ni kasa ganewa wa inni la hasun gashi dai ina lissafi da aka zo jifan shekan ɗin bisaba'in ramaitul jamri an bi samani wani shedan din da kasan kwani bakwai na fishi ko takwas kaga anan bisaba'in ai a bisaba'in ramaitul jam yace to dama laraba sun saba da haka shi yasa qur'ani ma yayi haka to kaga ai baitin yayi rana to hatta irin wakokin tambadaddin yan siyasa irin wayannan dan ka ji ka rike wani abu na Hausa yanzu ba ana kawo waƙoƙin su dan ana ce ba dan ana ce ai yana sako da yawa hmm. gambu gambu mai waƙar ɓarayi me abin so a cikin waƙar ɓarayi amma za ka haka to ka ce ai gashi ma mai waƙar ɓarayi ya ce kaza kai ba ɓarayi ne a gaban ka ba amma wani abu da ya faɗa ne na hikima sai ka ɗauko shi ka kafa hujja da shi a wani abu na rayuwar ko na shari'a a taƙaice dai a cikin waƙoƙin siyasa akwai wanda ya halatta wanda ya zarto ya cika wannan sharaɗan da muka faɗa a baya ba laifi ka fito ka farzanta jam'iyyarka ka farzanta mutanen da ke cikinta ka nuna cewa ta fi kowa amma in ya zan da gaske kake sannan kuma su amma bai halatta kai wa wani sharri ba bai halatta kuma kai karya wajen kare jinya ka ba sai dai kuma da za a samu wanda zai haka to haka sa ba za ta yi daɗi ba saboda laraba sun ce a'zabu shi'ri zabu, waƙar da ta fi daɗi ita ce wacce aka fi yin karya Allah ya sa mu dace ina ga saboda lokaci mu ban tambayoyin haka saboda mutane suna daɗewa ba su sai gida ba 商会工作，啊，一项我讲了，国营方面，即，我们新时代的什么？